الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وأما عمل الحي بغير قبض ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالبين من النساك وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وحمام فكل إنسان له حرف وهو العمل وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم بالكذب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهى عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صحيب لو لم يخف الله لم يعصه أي هو لم يعصه ولو لم يخف فكيف إذا خافه فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته فالراجل الخائف إذا تعلق خوفه ورجعه بالتعاذر بانتجاب الرد عنه والتنقم بتجليه له ومعلوم أن هذا من تابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من, من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجعه بالتعاذر بمخلوق والتنقم به فهو إنما يطلب ذلك بإبادة الله المستلزمة محبته ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى وجدها أحلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما في الحديث إن أهل الجنة يلحمون التسبيح كما يلحمون النفس وهو يبين غاية تنقمهم لذكر الله ومحبته فالخوف من التعدد مخلوق ورجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل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 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya ta tara, a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan majalisi namu mai albarka majalisin da muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci ahmad ibn abd al halim ibn abd salam ibn taymiya al harrani al dimashqi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama kana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na 51 a jerin gwanan mu a wannan majalisi kuma wannan shi ne na 95 muna yi wa Allah kucin sarki godiya da ya sake ba mu dama har muka sake saduwa a wannan darasi a wannan guri mai albarka bayan tsaiko da muka samu na hutun babbar sallah da fatan Allah kucin sarki ya karɓi ayyukan ibadunmu gaba ɗaya waɗanda suka je hajji kuma suka gabatar da wannan rukuni na musulunci Allah madaukakin sarki ya karfa musu Allah madaukakin sarki ya sanya su samu wannan gara baka da lada da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ambata ga wanda ya yi hajji hajji ta sunna wato hajji kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar man hajja falam yarfut walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu. muna fatan waɗanda suka yi aikin hajji kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar su samu wannan lada da ta goma shi da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambata su dawo gida tamkar ranar da mahaifiyarsu ta haife su wato ubangiji ya kakkabe musu laifuffuka mu kuma da muka wanzu a nan ba mu samu damar tafiya muka yi hajji tare da su ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan ayyukan da muka gabatar a cikin al'ashirul awakhir al'ashirul awa'il min dhulhijja kwanakin nan goma na farko na dhulhijja zikiri da tasbihi da ambatan Allah da karatun Qur'ani da nafila da azumi da duk dai abin da Allah madaukakin sarki ya hore wa bawa yayi a cikin waɗannan kwanaki na ibada da kuma abin da muka gabatar na azumin watan na azumin yinin arfa wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa siyamu yawmi arafa yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya wato azumin ranar arfa yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo nan gaba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin karkashin waɗanda za su sha sanyin wannan inuwa su samu da su samu wannan dacewa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa sannan gashi kuma yanzu za mu ainihin shiga sabuwar shekara ta hijira ta musulunci wanda watan farko shi ma wata ne mai alfarma wata ne mai daraja mai martaba da falala a gurin Allah shahrullahi al-muharram kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kira aka jingina shi zuwa ga Allah jinginawa ta tashrifi jinginawa ta girmamawa idafatu tashrif ke shahrullahi kamar da ke cewa baitullah shahrullahi al wannan wata daga cikin watanni guda hudu da Allah madaukakin sarki ya zaba ya fifita su akan sauran watanni na shekara kamar yadda Allah ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبنجدي يجي لك على جمع تنين شكرا أقول الله وتنين قدام مشابي تلوك شد الله نمو بالتنسيك يا لتسم ميدة كتا منها أربعة حرم daga cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai guda hukuma su alfarma fala ta zalika dinul wannan shi ne addinin tafarkin da yake madaidaici fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci kawunan kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni ma'ana a rayuwarka ka kada ka tuci kanka kada ainihin ka zama cikin masu saƙon Allah masu kangarewa umarnin Allah ka zama cikin masu da'a ka zama cikin masu neman yarda Allah da soyayyarsa waɗannan watanni masu alfarma za mu gani daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da ubangiji madaukakin sarki ya tinka wa dan umar akan wato ya zan an samu wani lokaci ko wani abu da ya faru a tarihi na musulunci wanda za a kiyasta shekara da shi wanda shi ne a tarihin hijiri sayyidina umar shi da sauran sahabbai suka yi ittifaki akan yin amfani da hijira bayan an kawo shawarwari da dama a majalisin sayyidina umar lokacin da ya kirawo su shawara shi kuma abin da ya sa ya kirawo wannan shawara ganin irin yadda wato ake ta samun saɓani kuma kiraye-kiraye suka yawa na cewa ya kamata a samu wani abu da za a rika kiyasta tarihi na musulmi da shi a da can ba wai babu lissafin watanni ba ne a'a kamar yadda Allah ce inna inda ka shuhura inda Allah 12 shahara yau ma kalakar samawati wal tun kafo duniya dama akwai lissafin shekara kuma wannan nan goma sha biyu su sune lissafin shekara babu wata al'umma da ta ce ita a gurin ta shekara watanni goma sha uku ne ko sha hudu babu kuma wata al'umma da ta rage wannan adadin ta ce ita watannin shekara a gurin ta watanni ne guda goma sha ɗaya ko goma dukkan al'ummomi dukkan halittu da Allah ya yi a doron kasa sun yi ittifaki akan 12 shahran su ne lissafin shekara kuma su kansu waɗannan watanni wato al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani har zuwa karshen watannin da muka sani na musulunci daman can akwai su tun lokacin wato jahiliya tun gabanin zuwan ainihin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama larabawa suna ainihin kiran waɗannan watanni da waɗannan sunayen ba wai annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa al-muharram al-muharram ba ba shi yasa wa safar safar ba ba shi yasa rabi'ul awwal rabi'ul awwal ba daman can haka larabawa suke ce musu hijja din nan haka ake ce masa hijja domin a cikin sa ne larabawa suke ainihin yin hajji don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗannan watannin to menene sai da Umar kenan yayi wataƙila wani ce to in haka ne dama akwai akwai hijirar kenan dan muka san cewa waɗannan watannin dama akwai kuma watannin goma sha biyu su ne shekara kuma watanni waɗanda suke kamariya ne suna karewa da kwanaki 29 ko 30 kamar yadda annabi yake cewa ya zo cikin sahih bukhari da muslim inna ummatul ummiya la naktubu wa la nahtib ash-shahru hakaza wa hakaza yayi nuni zuwa ga 29 ko kuma 30 to wannan duk kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na Allah haka lissafin yake a gurin 29 ko 30 to wani abu ne sai dan umar kenan yayi har da ake cewa shi ne wanda ya fara sanya tarihi na hijira na abin da yayi shi ne sanya wani abin awo wato abin da za a kiyasta shi kansa tarihin gaba daya kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna yin duba ne zuwa ga wani abu muhimmi da ya faru a rayuwarsu sai a rika yin kiyasin tarihi da shi sai a ce kaza abu kaza ya faru kafin shekarar giwa ko bayan shekarar giwa kamar da zaka ce an aika annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar giwa saboda wannan shekara wani babban abu mai ban mamaki ya faru a tarihin larabawa sai suka sanya shi shi ne madogara wajen lissafi sannan bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka rika lissafi kuma da aiko shi ce abu kaza ya faru da shekara uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yani bi bi'atihi ko a ce shekara biyu ko shekara kafin ya yi hijira haka ake ta lissafi to saboda ka dan sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya ba a tsayar da wani abu wanda ake kiyasta tarihi da shi ba sai ya zamana a zamanin sayyidina Umar aka rika samun wasu irin rikice-rikice waɗanda suna buƙatar a samu abin da za a kiyasta tarihi da shi sai mutum ya ci bashin ka ya ce da kai zan biya ka a watan rajab shi kenan sai rajab ya zo sai ka je ka ce ba na bashi na sai ce to ai na ke maka wani rajab din wannan shekara ina nufin shekara mai zuwa kaga sai maka rutu kuma gashi kun rubuta watan rajab amma kuma ba a ba kayyade watan rajab na wata shekara ba tunda babu abin da za a kiyasi da shi amma da a ce akwai abin da za a kiyasi da shi sai a ce zan biya ka a watan zulhijja misali na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kaga an ƙara wani abin da za a yi kiyasi da shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin bayan hijira kaga ana zuwa daidai wannan lokacin ka je ka ce ba ni bashi na bai sai ya ce maka ai sai bata ba to ba wannan ne shekara ta ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ba ai baɗi kuma zai zama da talatin da ɗaya saboda haka sai ya zan dole ne ana zuwa a samu warware matsala irin wannan sai an samu wani abin da za a rika jingina tarihin da shi to ne sai na umar da ya tara sahabbai aka ga ya kamata a zaɓi wato hijira Don wasu sun kawo tarihi abin nan lissafin farisawa da na rumawa duk ba amince ba wasu suka kawo batun aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba bai samu karkuwa ba to shi da wasu suka ce to dan ne ba za mu sanya hijira ba Hijira nan ai ita ce ta kawo wato ta kawo wata dama da har aka kafa daular musulunci mai tsaye da kafafuwansa hijirar nan ita ce ta raba tsakanin ƙarya da gaskiya hijirar nan ita ce ta samarwa da musulmi wato wata al'ummar su mai zaman kanta aka kafa daular ta musulunci saboda haka sai aka to ai kuwa haka ne to wani iko na Allah kuma sai aka zama sai ya zama na hijirar nan wato da aka zo ana tattauna to daga wani wata za a fara lissafin Mai zama shi ne watan ɗaya wanne ne watan biyu kun san a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da ma gabaninsa ba wani watan ɗaya watan biyu watan uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce muharram shi ne watan ɗaya ba safar watan biyu rabiul awwal watan uku a bai ba su wannan lissafin ba kawai watan farko a gurin ka shine lokacin da ka fara lissafi idan muka yi da kai abu kaza shekara ɗaya to idan a watan rajab ne kaga daga lokacin zaka fara lissafi wata madar sai zama nan daya a tsakanina da kai wani kuma can idan suka yi da wani a cikin sha'ban suka fara lissafi to su kuma watan sha'ban shine watan daya a gurin su saboda haka in sha'ban ya zagayo to shikenan shekara ta cika saboda haka babu wani watan daya watan biyu watan uku to ana buƙatar yanzu tunda za a samu wani kirki guda ɗaya da za a ɗaure tarihin da shi a jikinsa to ya kamata a samu watan ɗaya watan biyu watan uku to nan ma sai aka ce to me za a yi sai wasu suka ce a tara biyu awwal saboda a ciki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina wato hijira ta kammala sai wasu suka ce a ta muharram ya zama shine watan daya ba rabiul awwal ba saboda kusan shine watan da ya biyo bayan watan da aka fara shirye-shiryen hijira din a cikinsa ne aka gama aka kammala shirye-shiryen hijira kusa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi caffa da yarjejeniya da mutanen madina a cikin watan zulhijja ne a lokacin aikin hajji a lokacin ya yarjejeniya da mutanen madina kan zai yi hijira to kaga tun daga lokacin aka fara maganar hijira cikin watan a cikin wannan watan zulhijja din karshen sa wasu ma suka fara fita muharram na kamawa shine watan da biyo bayan zulhijja ko to a lokacin abubuwa sun yi nisa shirye-shirye sun yi nisa kwarai da gaske kaga saboda haka daga nan lissafi ya kamata ya fara to shine aka fara da al-muharram dai ya kasance tarihin hijira ya fara da muharram ya fara da wata mai alfarma ya kuma rufe da wata mai alfarma farkon shekara wata ne mai alfarma shine al-muharram karshen shekara wata ne mai alfarma shine zulhijja kaga wannan ba karamar hikima bace ta ubangiji da ya kinsa wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin suka yi ittifaki akan wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa shekarar da za mu fuskanta ta zama shekara ce ta komawa ga Allah shekara ce ta ainihin komawa ga littafin sa da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ce da Allah madaukakin sarki zai ba wa musulmi nasara a kurare daban-daban shekara ce da za ta sa musulunci ya ƙara ɗaukaka ya ƙara samun rinjaye sannan shekara ce da Allah maɗaukakin sarki zai karya abokan gaba ya ainihin durkusar da su ya murkushe su a duk inda suke muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya raya mu cikin imani da da'arsa ya karɓi rayukan mu a cikin imani da da'arsa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya yafe musu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukansu za mu koma cikin littafi wanda muke karatu idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan al-mahabba wato jigo ɗaya daga cikin jiguna na ainihin ayyukan zuciya ayyukan da zuciyar bawa take yi daga ciki akwai so san Allah da manzansa da ibn taymiya ya yi mana bayani mai faɗi a baya kuma bai gushe ba yana wannan bayani akan cewa so din nan shine asalin komai idan da so za a samu mutum yana kazar-kazar yana motsawa yana faɗi tashi duk inda ka ga mutum to akwai wato mahabba ce ta tunkudo shi ta ingizo shi ta ainihin tuko shi har ka gan shi a wannan gurin ka gan shi a kasuwa to san abin da yake kasuwa ne kawo shi ka gan shi a masallaci san abin da yake cikin masallaci ya kawo shi haka nan wanda za a same shi a gidan giya Allah ya sauke san wannan gurin da ya kai shi saboda haka almahabba ita ke tuka mutum take sanya shi ya aikata wani aiki ita ce take nuna iradarsa domin sai da mahabba ake samun ainihin irada idan babu mahabba to mutum zai kasance mukura ne wato tilas aka yi masa ba a cewa ya samu irada wato ba da san sai abin ba tilas aka yi masa to wannan mahabba wato mahabbatullah ita ce jigo na dukkan wasu ayyuka na kwarai dukkan wani abin da muka so mun so shi ne saboda Allah ya ce mu so shi don abin da muka ki a addinance mun ki shi ne saboda ya ci karo da abin da Allah yake so kaga ashe san Allah shine jigo to ana ibnu taymiya ba manta ba ya yi mana magana akan waɗanda suke cewa su san Allah kadai yake sa suna bauta masa ba dan suna san aljanna ba ba dan suna tsoron wuta ba in dan aljanna ne ba za su bauta masa ba in dan wutarsa ne ba za su ba za su fata saba masa ba saboda haka su sa kawai suke so ko ya sa su aljanna ko kar ya sa su ko ya azabta su ko kar ya azabta su su wannan ba shi ne a gaban su ba da ibnu taymiya ce wannan kuskure ne bai kamata a ce <clears throat> ainihin mutum ya kudurce wannan a zuciyarsa ba har ya rika ganin cewa wani abu ne da zai rika alfahari yana kawo da shi bayan Allah na kwarai ba haka suka yi ba annabawa da manzanni da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wasu salihai sun bauta wa Allah kaufan wa tsama'a suna tsoron azabarsa suna tsoron kamunsa sannan kuma wa tsama'an suna ainihin kwaɗayin aljannarsa ta tajafa junubuhum an al-mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka haka ya kamata tun mu'mini ya zama yana bauta wa Allah tare da kwaɗayin abin da Allah ya ajiye masa na lada idan ya yi masa biyayya tare kuma da ainihin tsoron azabar Allah idan ya saba masa ibnu taymiya ya yi magana akan wannan ya kuma yi magana akan waɗanda suke da wancan akida ko wancan kudiri wanda ibnu taymiya ya ce kuskure ne irin su shibili irin su rabi'atul adawiyya wanda ne mun yi magana ga waɗanda suke bin wannan karatu sun ji abin da ibnu taymiya ya koro a wannan magana to magana dai bata kare ba ita sai ibnu taymiya yake cewa amma amalul hayy haka ne daga nan ne ko bi ghairi hubbin wala iradatin aslan فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من النساكي وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا ابن تيمية يقول aikin mutumin da yake da rai ba tare da yana so ba ba tare da irada ba ba so ba irada ce wannan abun ba zai yiwu ba abu ne da ba zai yiwu ba a ce da rai sannan ba bacci kake ba a farke kake a faɗa kake ba tilas aka yi maka ba wato an ta hayyun يقظ مختار غير مكره to ba ba tilas kuma idan ka biyu ba bacci kake ba hankalinka kuma yana tare da kai ba hankalinka ya rabu da jikinka ba a ce ka yi wani aikin da babu niyya a ciki irada ɗin ita ce niyya a ce ba niyya ya aiki ba ba tilas ko ba bacci ko ba amma ka kai niyya haka zai yiwu ba fa hada min babu taklif bi ma la yutaq malamai suka ce wannan an kallafa maka abin da ba zai ba bane dole inda inda tilasta maka aka yi sai ka ce to ba ka yi niyya ba tilasta maka kai wanda akwai tilas ko kuma a bacci kake yi sai ka harbe ma wani ainihin kayansa ka harbe wa mai nono kwaryar ta kana bacci sai ya bare kaga anan ba irana don baka ma san mai kai ba sai ka tashi ka ji a ci kwalarka mai nayi a ce ah baka ga abin da kai ba ko mutumin da yake mahaukaci zai taba gamniyarsa yana ta faɗa faɗansa ya mamaki wasu ya daki wasu lokacin da hankalinsa zai da jikinsa bai san meye ba sai ana sai an gaya masa daga wannan duk babu irada tare da shi saboda ne saboda abubuwan da za su saban masa da irada din sun zan babu su tare da shi amma a ce mutum yana da dukkan abubuwan da su haifar masa da irada din nan kuma a ce je ka yi aiki ba irada ba niyya to wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ka ga mutum ya yi abu a nan to yana son abin dama yana son yi kuma yana da niyyar yi shi yasa malamai suke cewa ita niyya a zuciya take ba ta bukatar sai kai lafazinta da zarar mutum ya aka yi kiran sallah azhar ya je ya dau huta ya tsarki ya alwala ya nubo masallaci ya kalli gabas kowa ya san mai zai shi ma ya san ko mai zai saboda ka ga niyya ta gama kankama ba a bukatar kuma sai ya ce nawaitu salatar zuhri ko fanzan ko a bil imani ko wani abu irin wani ba a bukatar haka in ka gama niyya me kuma za ka ce kayi na waitu ba ba bukatar na waitu saboda al'ilmu bi shay'i shine niyya ka san me zan yi san me zan yi wannan shine niyya lokacin da abu ya faru ban san zai faru ba kuma ban sa shi a raina ba wannan shine ake cewa abu kai abu kaza ba ba niyya amma mutumin da kai waɗannan abubuwa ko bai san me zai yi ba ya yi alwala ya tsarki ya alwala ya tawo masallaci ya kalle gabas kuma duk bai san me zai yi ba wannan ma hukunci ne shi yasa Allah ce atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim zaka ga Allah addinin ka sai ka gaya masa cewa kai niyyar sallah shi bai san me kai niyya ba ai ya sani shi yasa niyya ba ba a lafazinta ba a lafazinta shi yasa wani da yake yana nawaitu salatan zuhri iqtida'an bil imani wane ne wane ne da ya gama sai ce to ai baka faɗi date ba sai ka ce kuma ranar kaza irin yadda muke faɗa ɗin da idan za mu fara karatu sai faɗi dai to sakila ba ya faɗi karfe kaza da zai zama ya cika dukkan dukkan sai saura dai ba ka sa dai ba shi ne ibnu tabi'a ke cewa amma amalul hajji bi ghairi hubbin wala iradatin aslan fa hada on shi aikin mutum mai rai ba tare da so ba ba tare da irada ba wato niyya ci wannan abun aslan abin nan abin ne wanda ba zai yiwu ba mumtani'un aslan wato kwata kwata ba zai yiwu ba wa in takhayyalahu ba'd al-ghalibina ko da wasu masu kuskure sun yi tunanin abin a kwakwalwarsu suna da san abin zai yiwu wa zanna min al daga masu ibada wa zanna anna kamal al-abd Allah qalahu iradatun aslan wanda yake zaton cewa ai kamalar bawa ya zama baya da irada kwata kwata fa zaka li annahu takallama fi halin fala'i wai saboda ya yi magana lokacin da yake cikin fala'i wanda yake cikin fana'i ma'ana wanda yake almashghulu bi mahbubihi an nafsihi ya shagala da wanda yake so bai ma tuna kansa ya shagala da ibadar Allah bai tuna ibadar ma da yake Allah kawai yake tunawa wannan shine alfana an mushahadati ghairillah mun fadi cewa kalmar fana'i din nan za a iya kasa ta alfana an shuhudi ghairillah الفناء عن عبادة غير الله الفناء عن شهود غير الله الفناء عن سوى الله عن, عن, الله عن, عن وجود غير الله الفناء عن عبادة غير الله وانا شنو توحيدي انت التوحيدي اذا انت بقى ايه بقى كاو وانا قال لك شكا بوتا وعلا معناها باب الرياء باب الشركة ده انت الاخلاص كيكي بوتا وانا شنو الفناء عن عبادة غير الله شنو اجيك انت بقى alfana'u an shuhuri ghairillah ta zama lokacin da kake aikin ka baka tunano komai baka tunano eh, inda ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura duk da jaza'an wa shukuran ba ba shirka bane dan ka zo ka ba wa mutum tauta ya ce na gode ko ya ce ga tukunki wannan ai baya nuna shirka ko to amma saboda tsananin tsantsanta abin ga Allah har ya zan ba ma su ba ba sa tunanin wani Za a la nu'idukum jazaa'an wala shukuran sannan ko da yaushe kuma idan Allah yake halartowa a zuciyarsa wato duk wani motsinsa zai zai zai halarto Allah a ransa wannan shine alfana'u an shuhudi ghairillah alfana'u an wujudi ghairin alfana'u an wujudi ghairillah wannan shine abinda muka ce bata ne mutum ya ga cewa babu wani sai Allah babu sabon mai sai Allah wanda shine ya jawo su suka rika cewa duk abinda idan kai nuna maka hannun kai saba ka ji shi a jikinka Allah ne wato aqidar wahdatul wujud aqida irin su ibnu arabi irin su hallaji wanda suke ga kowa da komai Allah ne wannan kafirci ne tsantsansa to lokacin da mutum zai zan baya halarto da kowa sai Allah wannan ba shi yake nuna baya da irada ba yana da irada domin kuwa me a wannan yanayin ma ai Allah yake nufi Allah yake nufi da aikinsa kaga shi yana da irada ba yiwa a ce ga mutum nan da ransa da lafiyarsa a cikin hankalinsa ciki ba ko bacci yake ba kuma ba da irada dole ko dai ya nufi Allah ko ya nufi wani Allah dole a samu wannan والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة وأن زي فنائي wanda zai wanda yake shagalta da wanda yake so shi ma yana da irada yana da muhabba lokacin da ya zan baka ba ka halarto da kowa a zuciyarka sai Allah wannan baya hana ka ji akwai san Allah a zuciyarka baya hana ka ji akwai iradar Allah a zuciyarka za ka ashe yi yiwa a ce gashi ana bautar Allah babu mahabba babu irada ba zai yiwu ba walakin la yash'uru biha sai dai ta yi lokacin da yake wannan abu baya shuri da wannan irada din amma akwai ta baya jin ta amma akwai ta fa wududul mahabba shay'un wal iradatu shay'un sannan samun so daban ne irada ita kuma wani abu ne daban wa shu'uru biha shay'un akhar ka ji kuma wannan kirada ɗin shi ma wani abu ne daban falamma lam yash'uru biha yayin da su waɗancan masu ibada wanda suke cewa dan adam kamalarsa shine ya zan yana bautawa Allah ba tare da irada ba ba tare da mahabba ba ibnu taymiya yake cewa yayin da zan ba su da shu'uri da wannan irada da wannan mahabba din zannun tifa'a din da babu ita amma akwai ta cewa <coughs> wannan tunanin da su kuskure ne فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة بي وباوى يموت يهي ونموت sai a dalilin so ko ƙi ko irada bai baiwa ka motsa ka yi wani abu sai dan kana son abu ko kuma ka motsa ka yi wani abu sai dan kana kin wannan abu ko kana nufin wannan abu dole ne ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace mafi gaskiya karkatar sunaye shine sunan alharis wa hamman waɗannan sunaye ne sunayen da suka fi gasgata ga ɗari'a ta ɗan adam domin dukkan ɗan adam haris ne ma'ana adal ne bai wa a samu ɗan adam haka nan baya motsi baya katabus baya kamai babu shi dukkan ɗan adam mai motsi ne mai yin wani abu ne saboda haka kaga haris ne alharis ana nufin al'amir mai aiki ne sannan hammam mai himma ne himma ana nufin mai niyya mai irada ne haka bambancin sa da aljamaat kenan bambancin sa da wannan wato dirka ta masallaci kaga babu babu alhar tare da ita sannan babu alham babu alham duk da cewa wasu malamai suna cewa hatta jamaat yana da irada bi hasabihi hatta abin da yake daskarar ne ana ganin shi baya motsi baya shi ma yana da irada bai hasabi ne wani min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha ashe kaga yana da irada yana da irada gwargwadon yadda shi kuma Allah ya sanya tashi irada kamar yadda Allah ya tafa waje da fiha jidaran ne yuridu an yanqadda fa aqama kaga Allah ya ce sai suka samu garu katanga wannan katanga yuridu an yanqadda ta tafi tana nufin za ta faɗi daga ubangiji sai ya jingira mata irada din shi tana da irada ita ma bai hata biha kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim inni la a'rifu hadaran bi makka yusallimu alayya inni a'rifuhu al'an a'rifuhu al'an zalla ce na san wani dutse wanda idan na zo wucewa zai mun sallama a makka dutse ne falalan dutse ne yara za su hau kansa su yi tsalle tsallen su ce na san shi a makka duk sanda na zo wuce sai ya musallama kaga ashe shi ma yana da irada kuma yana da mahabba me yasa yake wanda musallama saboda yana son manzo Allah eh jabal uhud mai manzo Allah ce uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu annabi ya jingina masa min mahabba uhud dutse ne da muke son shi yana son mu lokacin da annabi ya hau kansa shi da wasu daga cikin sahabbansa abubakar wa umar wa usman wa ali a wasu ruwayoyin ma hadda talha da zubair dutsen ya ya girgiza mai maza Allah ya ce uskun ya usu fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid kaga annabi ya yi masa umarnin cewa ka nusu kai nusu a wata ruwayar ya hira dutsen hira ka nusu ba wani ne akan ka ba illa annabi da siddiqi da shahidi Haka magana yake da dutse ku tutturan dabinan da yanzu sallallahu alaihi wasallam yake hawa kan sai yi hudu ba ku tutturan dabino ne jama'a ne amma da aka yi wa annabi minbar ya koma kan mimbarin sai dai na tsayawa kan jikin wannan ku tutturi ba ku kai ba ashe kaga yana da irada don haka masu cewa فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض وأن مجازي لأكلي آه وأن مجازي حقيقة حقيقة saboda haka ibnu taymiya ce nabi ya ce asdaqul asma al harith wa hamma wannan shi sunan da ya fi gaskatuwa ga dan adam wannan suna din al harith wa hamma zaka duk dan adam sai ka same shi mai kai kawo ne mai motsi ne mai hada hada ne kowa bakin gwargwadon yadda Allah ya yi shi yara jariri ne za ka haifa yau za ka sami yana ta wutsul wutsul yana ta shure shure yana ta koke koke kaga haris ne kuma hammam ne da an kai masa nono sai ce kaga kaga hammam ne fa kullu insanin lahu harsun fa huwa al-amal wa lahu hammun wa huwa aslu al-irada haka duk dan adam yana da aiki yana da katakus wanda shine aikin da yake yi sannan yana da hammi wanda ita ce asalin irada to niyya wanda za ta zaburar da mutum ya aikata wani abu wannan shine ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar ginin ɗan adam da ubangiji ya gina ɗan adam a kanta sai ma ce walakin taratan ya koma bil qalbi min mahabbatillahi ma yad'uhu ila ta'atihi ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته إلي أوصل وكتع bayan dan adam yana da alham yana da al'irada yana da alhub wani lokaci za a samu dan adam din nan a zuciyarsa akwai san Allah san Allah da zai sa shi yayi wa Allah da ko ya zan a cikin zuciyarsa akwai ganin girman Allah da jin kunyar Allah wanda wannan kuma shi zai hana shi sabawa Allah don haka idan akwai wannan irada da wannan alham da wannan almahabba idan ta zamba ta ta'allaka da san Allah mahabba din ba ta san Allah ba ce mahabba ce mahabbatun nafsi mahabbatun duniya wa hutaniha so ne amma kawai wato kansa yake so holewar duniya yake so to kaga wannan mahabba din ba wacce za ta sa shi da'ar Allah ba ce ko yanzu zan akwai irada din amma irada din nan ba irada ce ta Allah ba irada ta ta duniya min kuma man yuridu dunya wa min kuma man yuridu al-akhirah idan ba Allah yake nufi ba to kaga wannan irada ba za ta sa shi da'a ba haka nan zai iya zama a zuciyarsa akwai ganin girman Allah da halarto azamarsa to wannan shi ma ita ma za ta sa shi ya ainihin gujewa saba wa Allah ko kuma ya a zuciyarsa ba wannan baya tunanin girman Allah baya tunanin azamarsa wannan kuma ya sa ya shiga saban Allah ai كما قال عمر كما ان عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعفه ما دل دباوى صهيب صهيب انا شين صهيب الرومي صهيب بن سنان الرومي ما دل دباوى صهيب كودا بيجي tsoron Allah ba zai saba wannan magana a wasu gurare ana jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wasu gurare kuma a jingina ta zuwa ga Umar galibi a cikin gina ta zuwa ga Umar za ga malaman nahu lugar arabiya suna yawan kawo wannan a babin lau inda ake magana akan ma'ani na lau to amma ta wannan jumlar ba ta da asali malaman hadisi su kuma a bincikensu ba su gano tushenta ba ba ta da asali akwai wata ruwaya a cikin alhiliya ta abu nu'ayyib wanda take cewa a na umar ya faɗi wannan magana ده سالم مولى أبي حذيفة لولا يخاف الله ما عفاه إن سالما شديد المحبة في ذات الله لولا يخاف الله ما عفاه وتسالم مولى أبي حذيفة من قال إنسان الله كودا بيجي طولان سبب زي ساقا مسبا كما وانا رواية بتعجنت با رواية كده تلد إلولي تفسكر إسلامي ما سيوا don haka babu wata ruwa da ta inganta a nan. amma dai kula din ta shahara ana jingina ta zuwa ga Umar cewa ya ce su Suhaibu bawa ne na Allah laulam ya kafi lam yafi ballantana kuma yana tsoronsa wato ka ce ko da baya tsoronsa ba zai saba masa ba ballantana kuma yana tsoronsa kaga wato sai ya zan gujewa saban Allah din sai ya fi karfi ko da babu tsoron ba zai saba din ba to ballantana kuma da tsoron haka ne ai huwa la ya'fihi law lam yakhafhu fa kaifa idza khafahu wato ba zai saba masa ba ko da bai ji tsoron sa ba to ina kuma a ce yana jin tsoron fa inna ijlalahu wa ikramahu lillahi yamna'uhu min ma'siyatihi girman Allah da yake gani da karrama ubangiji karamcin ubangiji da yake gani wannan yana hana shi sabawa Allah فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنقم بتجليه له فمعلوم أن هذا من توابع محبته له الراجي ميفاتا ميقدين سام النئم الأبنجي الخائف بصورة أذاب الأبنجي إذا جدت خوفه صورة khaufuhu tsoron da yake kada ubangiji ya azabta shi ta hanyar ya haramta masa ganin sa ranar gobe kiyama ta hanyar ya hana ya hana shi ganin sa ranar gobe kiyama kamar yadda Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna kada ya samu kansa cikin wannan azaba ubangiji ya hana shi ganin sa at-talazzu bi ru'yatihi bin nazari ila wajhihi sannan kuma yana fatan tajallin ubangiji gare shi wato ranar da ubangiji zai kwaranye ya bayyana gare shi ya gan shi yana son ya ji daɗin wannan ni'ima domin ita ce mafi kololuwar ni'ima ganin Allah ranar gobe kiyama to idan ya zan mai fata mai tsoro idan tsoronsa da fatansa suna da alaka da ta'azzubi da ihtijabin rabbi ta hanyar wato ya rika jin azabtuwa yayin da ubangiji zai sha makance gabarinsa, sa wa tana'u bi tadallihi lahu sannan kuma ya ji ni'ima ya ji daɗi ta hanyar tajallin ubangiji da zai masa wato ya azabtu idan bai ga Allah ba ko ya ji ni'ima idan ainihin ya ga ubangiji fa ma'lumun anna hadha min tawabi mahabbatihi lahu wannan fi yana daga cikin san Allah da yake yana daga cikin abubuwan da san Allah yake haifarwa a cikin zuciyar bawa ya je yana so ya ga Allah yana tsoron ubangiji madaukakin sarki ya hana shi ni'imar ganin sa ranar gobe kiyama فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي وتسن الله يكي شيسا يكي سن يجتي ويا الله لا نقوبك يا والخوف من الاحتجاب يكي صورك بنجي يشامك يشامك أنت قبل الجنسة لا نقوبك يا وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فإنما فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله al-mutadamminati li asli al-mahabba idan ya zan tsoron da yake ji da fatan da yake da shi yana da alaka da azabtuwa da wani makhluki misali aljanna makhluka aljanna halitta ta kai zaka ji azaba kwarai da gaske a ce ubangiji bai baka aljanna zaka azabtu da wani kaga azabtuwa ne da rashin wani makhluki ko kuma ka ji daɗi ka ji ni'ima ta hanyar samun wannan makhluki din shine aljanna to wannan baya yiwuwa sai ta hanyar bautar Allah ba za ka samu aljanna ba sai ta hanyar bautar Allah ba za ka gushe wato ba za ka nisanci rashin aljannan nan ba sai ta hanyar bautar Allah saboda ka me zai sa kuma ka bauta Allah san wannan aljanna din kaga anan ma san ne zai tuko ka kai bautar ki inna ma zalika inna ma yatlubu zalika bi ibadatillah zai nemi aljanna da bauta wa Allah المتضمنة لأصل المحبة هو المستلزمة لأصل المحبة في wajen ku. wato wanda su kunshi wato asalin soyayya din thumma innahu idza wajada ko idza zaqa halawata mahabbatillah idan ya ɗanɗani, idan ya ɗanɗani san Allah yaji yana san aljanna yana tunanin ya samu aljanna yana tsoron ya rasa aljanna wato a haka yake ibada yana son ya samu aljanna yana tsoron aljanna to duk lokacin da ya ɗanɗani. zaƙin san Allah a zuciyarsa waje da a'la min kulli mahabba sai ya ji ta kowace soyayya kuma zaki to lokacin da aka fara ibada <coughs> tunaninka aljanna kawai ko wataƙila ba za ka yi tunanin annazaru ila wajhi Allah ba wanda shine a'la na Aljanna. Ko kololuwar ni'imar aljanna ko ganin ubangiji ranar gobe kiyama Allah ya ni'imta mu da wannan yayin da za ka fara ibada ila ba ruwanka da ka ji ka samu mutane ya kowa ga shi ana ibada amma ba kowa ne yake halarto ya ganin Allah ba shi dai kawai ya ji tsundum a aljanna Allah dauke sarki ya tsere da shi daga jahannama na'am wannan abu ne wanda yake mai daɗi mai kyau kuma ba laifi ne bawa ya nemi wannan ba a lokacin da zai nutsa cikin bauta ya yawaita bautata wa Allah sai ya ji bautar wato san Allah shi kansa ya fi kuma komai daɗi sai ya fi komai daɗi kullum kuma ƙara jin daɗin ma'aƙabi na ibadar zai ولهذا يكون الشغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء shi yasa za ga yan aljanna har a aljanna ba za su bar wannan abin da zai sa musu san Allah da ba za su bar wannan ba za su shagalta da wannan saboda yadda su shagalta da komai kamar yadda zo cikin sai muslim hadisin jabir الذين يشاهدن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يبقى الجنة ذا كنسى مسو تسبيح فذا كنسى مسو فتر سبحان الله سبحان الله والتعميد ذا كنسى مسو فتر الحمد لله الحمد لله كما يلهمون النفس كما انك كنسى مسو نمباشي كما انك نمباشي هذا بابو ابن دي فداتي على يوم كتاشي كان انفعتها هذا يوم كتاشي ka je ka kama an ba ku ba wuya ba ka iya numfashi a asibiti kuma kuma sannan numfasawa dinnan ka ja numfashi ka sake shi kakan ji wahala wato kakan ji wani jikin ka yana ciwo ka yau na numfasa da yawa ba ba ba ka jin wannan ba ka jin ko bacci kake numfashi wannan numfashin ya zama baka wani abu wanda ba zai yi maka rayu ba shi ba sannan kuma la yukallifuka shay'an ba wahala kake ji ba dan kana yin sa to haka dan aljanna yake tasbihi haka dan aljanna yake tahmidi to yana yin sa ne laisa min babin taklif ba da ubangiji ya kallafa masa wani aiki ba ai aljanna babu taklifi kuma babu umarni babu hali a aljanna kowa mai cikakken yancin sa ne kana neman demokuraɗiyya ka samu ta aljanna ita ce cikakken demokuraɗiyya cikakken yanci ka jawo abin da kake so ka ture abin da baka so ba wanda zai ce ma kanzil aljanna babu gunta demokuraɗiyyar aljanna ba da demokuraɗiyyar duniya ba ce da take cike da mugunta da keta demokuraɗiyyar aljanna Allah wani za'ana ma fi kolobi min gillin gaba ɗaya abin da yake cikin zuciya na kullata ubangiji ya share shi kaga ba ɗan adawa ko to haka yan aljanna za su ji wato tasbihi da tahmidi a aljanna kamar yadda kake jin numfashi a ba za ka taba tashi ka ce kai ya takura da numfashin nan ba wa hada yubayyinu ghayata tana'umihim bi dhikrillahi wa mahabbatihi wannan yana nuna maka matukar jin daɗin da suke yi wajen ambatan Allah da kuma sansa a aljanna Wato yana daga cikin ni'imar da ubangiji zai sa musu aljanna sirka ambatan sa suna tasbihi suna tahmidi فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه الى محبه الله التي هي الاخر يد فيكي تورن عذبتوا بمخلوق سكي تورن عذبتوا ده وتا جن تورن فاداوا وتا والرجاء له كوكو سنا جن fatan samun aljanna dukkan su makhluqan ne dukkan su halitta ne suna son wuta A suna tsoron wuta suna kuma son aljanna wannan fatan da suke na aljanna da tsoron da suke yi wa wuta shine zai ja su zuwa ga san Allah wannan san Allah kuma shine asali shine tushe sauran duk abubuwa suna yin reshe ne zuwa gare shi na وهذا كله ينبني ala أصل المحبة ويقال قد الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين كما في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله به كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبا لمحبة الله كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال يا لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وكذلك ابن تيمية yake cewa wa haza kulluhu yanbani ala asli al-mahabba ke dukkan wannan magana tana ginuwa ne akan ta asalin so din wato duk abin za ka so na Allah ko so na aikin da Allah yake so ko za ka so na wani mutum da Allah yake so yana ginuwa ne akan san da kake yi wa Allah kamar da muka faɗa san Allah shine jigo dukkan wani so reshe ne daga san Allah كيف يقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين القرآن لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنفرت يد باين الله باين الله مؤمنين سكي سمو بنجيجنسو alqur'ani da sunna kuma sun faɗi yadda Allah shi kuma ubangiji yake son bayansa mumine wato suna son Allah shi ma kuma Allah yana son su wato akwai soyayya ta bangaren su zuwa ga ubangijinsu sannan ta bangaren ubangijinsu akwai soyayya da gare shi zuwa gare su zaka suna son shi yana son su kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin son Allah wato wannan yana nuna muminai wajen san su ga Allah hawa hawa ne wani ya fi wani wannan shine abinda kalmar ashaddu take nunawa af'alu tafdil anan yana nuna tafawutul mu'minina fi mahabbatillah wani ya fi wani san Allah duk mumini dole ya zama yana san Allah ba zai yi ya zama mumini ba ko baya san Allah ce gashi mumini da amma kuma baya san Allah ma, a wannan ba mumini bane saura ka dole yana san Allah sai dai san wani ya fi na wani san annaba da manzanni ga Allah ya mana na kowa san sahabban annabi da Allah ya fi na waɗanda ba sahabbai ba san salihai bayi ya fi na fasikai saboda haka mu'minai suna tarayya wajen san Allah sai dai wasu sun fi wasu shi yasa Allah ce ashaddu hubban lillah bai ce almu'minuna shadidu alhubbi lillah kamar yadda Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum bai ce al-mukramuna inda Allah al-muttaquna ba sai ce inna akramakum inda Allah atqakum saboda haka kowa gwargwadon tsoron da yake wa Allah gwargwadon karamci kuma da yake samu a gurin Allah haka nan gwargwadon imanin mutum gwargwadon yadda ubangiji madaukakin sarki yake bashi wato wannan matsayi na san Allah da yake kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud kuma ya zo a wasu wayoyin mafu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب منذ صلى الله عليه وسلم إذا أبيد يا ربا مكو أرزكينكو كما يدعو ربا مكو هالا يوم فإذا كتم من يابو أنا أرزكي تهكا ون يابو أنا هالين كيركي هكا نم أبنجي النبي يتشينا بعد دونيا غوان ديكي سوما دون دبايا سوما wanda baya so ma sai Allah ya bashi duniya kamar yadda ya bawa karuna amma baya ba da imaninsa sai ga wanda yake so wato mumini shine wanda Allah yake so duk wanda Allah ya azurta shi da imani to yana san shi alama ce ta yana san shi in kuma Allah yana son ka to za ka ƙara samun kusanci kuma zuwa gare shi duk sanda kake aikin da Allah kuma yake so ƙara jawo ka kusa yake ƙara matsowa kusa ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه حتى ذاك التساب كما كان أسامه قسن جزوى قريشي يرى كما كان كريمك وسليه فكتك ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فولا كان قال قسن جزوى قال الله حركة وعي قريبا سوى نزاقوكم الله ونزنبي تغدك كروبة نهبان أتبي صلى الله عليه وسلم da bai suka samu girma da ɗaukaka wurin Allah ba da wannan ba har ta kai Allah maɗaukakin sarki ya dubi mutanen badar ya ce su je su yi abin da suke so kada gafartu lakum لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ma شئتم قد غفرت لكم ku je ku abin da kuke so na gafarta mu me yasa suka samu wannan matsayi san Allah yawan aikata abin da Allah yake so har Allah ya ce ya musu wannan kyautar lokacin da sayyidina Usman ya rika kashe sa ya rika kashe sa wajen ɗaukaka addinin Allah duk sanda aka ce ga wani aikin Allah shine a gaba wajen kawo dukiyarsa ya kawo dudin dukiya ba tare da yana jin tsoron talauci ba har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zarra Usman ma abila ba daga yau duk abin da sayyidina Usman ya ba shi ba me ya ja haka san Allah shine wa yaghfir lakum dhunubakum yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kuma idan kana cikin wadanda Allah yake so yadda kuma ya azabta alhabibu la yu'azzibu mahbubahu ba yadda zai Allah na saka ya azabta ka wa وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يهود للنصارى تسكت سؤال الله ني مسو يا الله ني Allah ne ne masoya Allah Allah da ya tashi ba shi azaba yake to ya ake yana muku azaba kuma saboda alhabibu la yu'azzibu mahbubahu kana san matarka ka shake ta ba su ka shake ta to akwai da walakin saboda haka wannan yana daga cikin abin da zai sa kusanci zuwa ga Allah har ubangiji ya jawo ka zuwa ga halarta, ya zama kana daga cikin makusantan ubangiji wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah ya faɗi mu'minai ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائف لألا جن ذلك فضل الله يبتي من يشاء أشيوة كذما وند ألا يكتي سن ألا ألا لا سنك فلا لا تبقوا يكتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شيخ آية. أولا حديثك ولا يؤتي الإيمان illa man ahabba domin halala ce ta Allah wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki ya kinsa mana san da san annabawansa da san sunnar manzo sallallahu alaihi wa wa sallama da wannan ne mu dakata da fatan Allah madaukakin sarki ya mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya karba ya bamu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله ah, na farko akwai sanarwa akwai kuma ta'aziyya da neman addu'a ta musulmi sannan kuma mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu ah, akwai yan uwa da suka kammala hada mp3 na tafsirin maiduguri na wannan shekara ah, tafsirin da ya kunshi karshen surati hud da kuma surati yusuf gaba daya da suratul ra'd ah, akwai wasu yan uwa da suka kammala hada shi anan nan katsina kuma ana samun shi gurin masu masu sayarwa a nan sannan akwai ɗaya daga cikin jagororin sunna da Allah yawa rasuwa ah, alhaji ahmad dan wanda waɗanda suke tafiya cikin wannan sunna din sun san irin gudunmawar da ya bayar da jajircewarsa akan wannan tafarki Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa a yau muna fatan yan uwa musulmi za a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya fada kabarinsa sannan abin da ya bari na zuriya a bayansa Allah ya alkinta su kuma Allah ya ci gaba da kai masa ladansa kan ayyukan da ya askasa na alkhairi a nan rayuwarsa ubangiji madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafiya ɗaukaka da sifofinka mafiya sarki Allah madaukakin sarki ka gafarta masa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa kai masa rahama ka haskaka kabarinsa ka yalwata masa shi Allah wata cikin sarki gafarta masa kurakuransa ayyukansa na kwarai ya ubangiji ka sanya masa a cikin wato mizaninsa na alkhairi ranar gobe kiyama Allah ka alkinta bayansa Allah ka alkinta bayansa mu kuma da Allah madaukakin sarki ya ba mu zuwa zuwa har wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya karɓi rayukan mu cikin imani wanda yake cewa wannan hadisin asdaqul asma'i harith wa hammam shin yana nuna ya halatta yana nufin musan ya ma ƴaƴan mu suna Haris da Hammam nan kwarai da gaske ba ana sa ba yana nuna ka iya sa ba a gefen yadda ya zo khairul asma'i Abdullahi wa Abdurrahman wa asdaqul asma'i al-Harith wa Hammam wa aqbahul asma'i murrat wa Harb mafi alkhairun sunaye Abdullahi da Abdurrahman mafi gaskatar suna ga ɗabi'ar ɗan adam alharis wa hanna mafi munin suna kuma harbu da murra irin sunaye ne na larabawa a jahiliya a cewa mutum harbu wato yaƙi gumurzu wato kai da ka ganshi ka ji tsoro ai ana sa wannan sunan kai da ka ji an kira sunansa ka firgita kai wannan ba a sa masa wannan sunan ba sai dan bala'i ko murra murra ɗaci mur kun san mur wato aka ce mutum mai ɗaci ne kai ma ka ba ba zaman lafiya to laraba suna yin wannan saboda rayuwarsu rayuwa ce ta yaƙi yaƙi da fitintinu wannan ya ce ina son ƙarin bayani game da wannan hadisin la tadkhulul mala'ikatu baita fihi kalmin wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare da sura wato hoto wani hadisi ne sahihi daga cikin hadisan da suka yi magana akan haramcin ajiye kare a gida ko haramcin ajiye hoto illa kama wasu hadisan kuma sun zo sun yi magana akan kare din akwai togaciya banda karen farauta banda karen da yake na gadi ne wannan baya shiga ciki kuma da zai aje kare sa dan gadi wannan baya ciki shari'a ta matsa izini yayi wannan kamar yadda shari'a ta bashi izini ya aje karen farauta idan mafarauci ne yana fita farauta zai aje karansa wannan shari'a ta ba shi izini kaga shi ma an masa sauki wannan ba zai shigo cikin wannan wato wa'idi ba haka nan sura malamai suna da maganganu a kai na farko dai dukkan wani hoton da aka yi shi wato aka sassaka wani mutum mutumi na, ko aka gina shi da laka wato kamar yadda ake sassaka gumaka ko ake gina gumaka wannan haramun ne laƙar bai ijma babu wani malami da yadda a yi wannan ko ya halatta wannan wannan haramun ne mutanen da suke sai da gumaka ko suke sassaƙawa ta cewa sana'ar su haramtacciyar sana'a ce a musulunci bai halatta ba ajiye irin wannan gumakan haramun ne to irin wannan shi ma an yi togaciyar ya tsana ya tsana da yara za su yara suke wasa da ita wannan ita ma an yi togaciyar ta da hadisin Aisha sannan akwai hoton da yake zanawa ake yi wato a zana mutum ko a zana tsuntsu to shi ma wannan yana cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa masu zana hoto suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama ubangiji zai sa a tsaye su a ce su hura wa abin da suka zana rai kuma za su iya hura masa ba kaga za a ita musu azaba kenan ba ji ba gani kaga wannan ma shi ma haramun ne to shi ma nan an yadda a zana wanda yake ba shi da rai abinda ba ba mai rai ba ladhi la ruha fihi kamar mutum ya zana gida masu zanen gida wannan babu komai ya zana bishiya ko ya zana dutse ko ya zana gari wannan duk babu wani abu amma kai ya zana mutum ko tsuntsu sannan wasu malamai suka ce ana iya zanawa amma a cire abin da wato ko da mutum ne za ka zana sai ka zana shi ba kai don ba zai rayu ba kai ba sai ka zana abin da yake nuna rayuwar mutum sai ka cire ka yi jikin ba kai to wasu malamai sun yadda ana iya yin wani sai kuma wanda ake ɗauka da kyamara ko wanda yake mai motsi da kuma wanda baya motsi wato hoto na kyamara bidiyo ko kuma hoto wanda yake baya motsi to shi a nan malamai sun yi zaɓani na sunna saboda wani abu ne da babu shi a da a zamanin masu sallallahu alaihi salama babu shi daga baya ta hanyar kere-kere aka samar da shi to wasu ba su gushe ba suna daukan wannan su jefa cikin kwantan hoton da aka zana wato ba ka bambancewa duk wani hoto kawai su hoto ne a gurin su kuma haramun ne don haka ba za ka ga sun yi hoton kyamara ba na bidiyo ba za su yi hoton ainihin kyamara wanda ba mai motsi ba ba za su yi ba Hata karatuttukan su ba za su yi ta dauka ba in ka zan su an dauke su a kyamara bidiyo ko kuma an dauke su da kyamara to ba su sani ba ne ko sun shiga cikin wani rububi ko wani taro wanda ba yadda za su yi wannan ra'ayin irin su Sheikh Ibn Baz Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Allah ya kansu suna da wannan ra'ayin shi yasa da wuya ka ga wani darasi an ce ban za darasin Ibn Baz na bidiyo ba za ka gani ba dan shi bai amince ba haka nan Albani ba za ka ga darasin sa a bidiyo ba sai dai ka gan shi a audio saboda su abin da suke gani babu bambanci tsakanin wannan da wancan wasu kuma malamai suna ganin a'a ba za a riskar da wannan da waɗancan ba wancan zane ne amma wannan inuwa ce kamar da za ka tsaya a jikin madibi kaga baka cewa zana kanka kai dan ka a jikin madibi wato reflecting din wannan inuwar taka ne yake yana fito da shi ki kamar photostat ne to dan mutum ya yi rubutun hannunsa ya ba mai photostat ya masa photostat ba ka ɗaukan wannan photostat din ka ce rubutun mai photostat ne dan shi photostat sa. za a ci gaba da jingina wannan rubutun zuwa ga mai shi na asali an gane ko in ka yi rubutu ka ba ka kai mai photostat mashin ya yi maka photostat in aka tashi aka ga wannan rubutun cewa za a ga rubutun garba ba wanda zai ce ga rubutun mai motar sa ɗin goma saboda haka tasawirarsa ba ta fitar da shi daga cewa asalin a jingina asalin mai shi to haka ɗan adam yayin da aka ɗauke shi da kyamara mai motsi ko mara motsi ba a cewa wannan zanen na shi mai kyamara ba a cewa wannan halitta ce ta ubangiji kawai inuwar ta ce wannan injin ya ɗauka to akwai waɗanda suna da suna ganin ba bai kamata a haɗa wannan da wannan ba kamar Isemi Sheikh Muhammad bin Saleh Al Isemi shi yana ganin haka da haka baya ganin cewa hoto na passport da ake ɗauka larura ce kamar da su su albaji suna ganin larura ce wato larura ce za ta sa shi baya ganin larura ce yana ganin ya halatta ba komai abinda kawai shi bai ba mutum ya yi tsayin hotuna gingima gingima yana lifa a falansa a gidansa ce to kuma wannan abin da zai iya haifarwa nan gaba shi ake gudu da in wani shehi ne kana nika hotonsa a falon ka ƴaƴan kaska ta kaske kana hota masa kuma ga idan muna gama su hoton shehi din ana yin <coughs> manyan manyan hotunan shehi wani gidan ka shiga ganin addunan hotunan shehi wani ya fi tsayin ka kana shiga akwai gidan da na shiga wato duk birnin busai na ga Allah shehi yana kallon ka duk inda ka zagaya kawai shi ne ke kura me dalilin wannan kaga akwai wani itikadi kamar wanda zai sa a kantin wai ka a masa sata kuma duk da haka a zo a yi satar kaga sai sai kama shehi shehi ya yi masa sata saboda ba wanda ba wanda aka bari a gurin sai shehi to kaga wannan wannan haramun ne ba wani dan shi karan kansa hoton ba a'a saboda itikadin da ya sa aka aje hoton to shi yasa idan yake cewa shi bai yarda a rika yin wasu hotuna manya na wasu mutane ana ajewa ba wai dan a don wannan zai iya jan mutane ya ingiza su cikin shirka shi yasa ba za ga ahlus sunna na kwarai ba ya yi babban hoton shi abubakar mamud gumi ya sa a falansa duk wanda kaga wannan to jahilin dan sunna ne sai a karantar da shi a mu a sunna ba wannan in an rubuta littafin tarihin sa aka sassaka hotunan sa a cikin wannan ba wani abu an sa hotunansa da sardauna ko hotunan ya yi haci ko wannan wani abu ne a cikin littafi a ajiye saboda ilimi kawai aka sashi amma kai babban hoto wai saboda kun dade da shi ka sa a falanka wani jahili hotonsa da matarsa ko da matarsa ya sa shi kansa a tsakiyar su kuma suna gefe kowa ya zo yana kallo kaga wannan haramun saboda haka hoton da za a yi da wata manufa mai kyau wannan babu komai a sa a littafi don wani bayani a sa a littafai 'yan makaranta wannan duk babu komai ko ko hoton bidiyo na darasi wannan duk babu komai ba wanda zai dauko hoton bidiyo kawo bauta masa Na ka duk wannan babu manzuri a ciki to wannan shine ra'ayi mafi sassauci kuma shine ra'ayin da yake ya fi kusa da da nasi ni na fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi shi yasa ga masu kyamara nan sai su su dauka cikin kwanciyar hankali ba tare da sai yace yana karewan karin bayani game da kasusuwan da ake yi na annabawa da wato fina-finai da ake yana nufin fina-finai da ake na annabawa da hotunan wannan babu shakka haramun ne haramun ne kamar yadda muke gani ko a shekarar nan an fito da wani kashin jahilai sai sai da shi kike ana tafiya wai tarihin annabi yusuf ɗan garan su suka yi wannan wannan wannan siyar shi'awa su suka yi wannan amma sai ka samu a masallacin alu suna wani jahili ya kaya kasa to kaga ya kamata duk masallatan ala sunna su rika hara hana sai da wannan katin a masallatan duk wanda aka yana sai da wannan katin a nemi ya tashi da gurku a kwace katin amma kawai a ɗauko wani yaro ɗan shi'a ko wani mutum ɗan shi'a cewa annabi ku ne irin wannan lokacin da aka fara fim ɗin ar-risala fim na ar-risala wanda Mustafa al-Akkad ya fitar wani mutumin suriya kun san a risala da aka samu wasu 'yan wasan kwaikwayo suka fito a sahabbai wani ya fito a na hamza wani ya fito a bilal ana nuna shi har yanzu tsohon fim ne da ya daɗe tun cikin 70s da message na turancinsa ne a risala shi aka fara yi kafin a yi na turancin na turancin ai tura ne lokacin da yawan nan azahar da ina ne dukkan wata matattara ta ilimi sai da suka yi Allah da wannan da za ka fito da sahabin manzo Allah irin sai dan Hamza wani kan iska a cewa shine sai dan Hamza shi wanda ya fito a sayyid dan Hamza Abdullahi Gai shi dan mutum ne dara kana kana koma wasu fina-finan sai shi yana runguma wata wata matar da ba ta shi amma nan ya ce rawani an ce shine sai dan Hamza yaron kada ya tashi yana ganin wani ya shafa in gawayi a fuskarsa ko bilal ne ko ya za musu bilal haka yake baki fitar nan ina aka faɗa ka an ce bilal mutumin habasha ne mutanen habasha haka suke baƙaƙe haka baƙi haka kawai wani ya samu bakin gawayi a fuskarsa sai ɗanka da an ce da shi bilal sai ya tuno wanda mai bakin gawayi abin da yake faruwa kenan har kai ma babban da zarar aka zo ana tarihin bilal kawai wannan mutumin za ka rika tunowa to haka nan wanda zai sayi wannan ya kai gidansa annabi yusuf da ya zo ana karanta sura annabi yusuf kawai waɗannan yan shi a zai kawo alaƙa haka wannan akwai cin mutuncin martabar sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani wanda bai dace ba ta fuskar halayyarsa ta fuskar ɗabi'arsa waye zai iya fitowa annabi Yusuf annabin da aka bashi kyan kyan rabin duniya gaba ɗaya rabin kyau na duniya gaba ɗaya yadda manzo Allah ya ce Allah ya tattara wa annabi Yusuf waye yake da wannan kyau an ta zai wakilci annabi Yusuf saboda haka wannan bai halatta ba bai dace ba kuma wasu jahilai daga cikin ahlus sunna har su rika saya wanda ce ya banke wani tsoho ya mutu amma ba shi da abin nan eh, amma ya kasa yin azumi kuma ba da kuɗin da zai ci da miskinai wajen shekara biyar kenan ba ka da kuɗi ba ka yi azumi kenan <coughs> la yukallifu Allah nafsan illa wusa mutumin da ya zo wa matarsa hadithul arabi wanda ya zo wa matarsa a Ramadan ya zo ya ce ya rasu na halaka domin na sadu da matata a cikin ranar azumin watan ramadan annabi ya ce ya je azumi wata abin nan azumi sittin ce ya rasu ba azumin ne ya je sani cikin wannan bala'i da talatin ma na kasa ibari ga ai bata canza zani ba ya rasu na abin da ya jawo mun kenan azumin ne ya kuma zai zama shi ne maganin Maza Allah ce yan ta baiwa ce na baya da shi wata baiwa ya ce ya ciyar ya ce shi ba da abin da zai ci annabi ya je kawo sa'i sun ya bashi ya ce je ka ce na ciyar ya lallai akwai wanda ya fi ni talauci a gwam annabi ya dariya ce je ka ci kaga ya more to kaga gaba ɗaya shi abin ya saboda ba da wani abu amma ba shi abin da amma kuma yana da bukatar shi annabi ya kyale shi ya dariya har aka ga ainihin fikokin sa sallallahu alaihi wasallam ina ga lokaci ya ja to akwai tambayar karshe ita ce tambayar wani da yake cewa mun je aikin hajji bana sai wani malami suka ba mu fatawar za mu iya yanka hadaya ranar takwas ga wata to bayan mun yanka sai muka je maganganu na kai kawo tsakanin malamai akan ingancin hakan sai muka koma wajen malaman da suka bamu wannan fatawa domin neman hujja da nasi amma ba su bamu ba saboda haka muke neman a warware mana wannan matsala ganin cewar yanzu har mun dawo gida to idan haliyar ba ta yi bane me ya kamata mu yi wanda kuma ya je aikin hajji zai sallolin sa kasar ne har ya dawo ko kuwa A farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji ko bai yi ba da yayi a cikin yake cewa khudhu anni manasikakum to ku kwaikwaye ni wajen aikin hajjin kamar yadda ya yi sallah ce sallu kama aiki muni usalla ashe annabi ya bada abin a aikace annabi da ya tashi annabi hajji da da ya tashi yankansa yaushe yi? ran yaushe yi? yayi yawmut ya yi ko mun nahari mun nahar ranar goma bayan ya sauko daga arfa a ranar yayi yankansa shi yasa ake kiran ranar yau mun nahar domin a ranar aka san ana soke abin abin hadaya fasalli da rabbika wan har shi yasa malamai suka fassara salli din da talatin eid wan har shine ka yanke hadayarka ko a ashe kaga bayan sallah ake yin wannan bayan an yi sallah ake yin yankan ba kafin ba mu samin ana kiran shi mu tarbiyya ba mu nahar ba mu tarbiyya tarbiyya kuma abin da yasa suke larabawa suka kira shi tarbiyya saboda a ciki ne a wannan abin da suke shayar da raƙumin saboda su fita a shayar da su su sha ruwa sai da za su buƙaci ruwa ba har kwanakin da za a yi na zaman mina abin nan zuwa mina ko ranar tara din da ranar tara a tafi arfa a da a kwanan muzdalifa ba su buƙaci ruwa ba sai su baya abin hawan su da dabbobin da za su yanka su sha ruwa su koshi to shi yasa ake ce musu tarbiya shi kaga a lokacin ma ƙara kiwata dabbar ake ba wai yanke ta ake ba sai ka kai ke ta sai kamar da yawan tarbiya yawan na'al kaga wannan ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku sannan Allah madaukakin sarki cewa yi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada ku aske kanku kuna cikin irami kada ku yi aski ku taba kanku har sai hadaya ta kai wajen wajen wajen wato mahallinta gurin ajiye ta gurin yankanta المحلة اسم زمان اسم مكان وقت إحلالها sannan fi mahalliha a lokacin aka yadda ka taɓa kanka idan har ya halatta ka yi yanka ranar takwas kaga ke na ya halatta ka ka haske kanka ranar takwas tunda an ce da kai kada ka taɓa kanka sai lokacin da za ka iya yin hadaya ولا تعرفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله wanda duk yace kai ka yanka ranar tabbas to ya halatta maka kai aski kuma sai ka ce to akara maka Allah kuma za mu aske kanmu ta ga ku to Allah ya ce in dai za mu yanka mu aski kai yanzu ka halatta mana don lokacin jin halatta mana abin kuma abin mamaki idan har an ce ga yadda manzan Allah ya yi kuma ya ce ku yi kwaikwaye ne abin da mai wani zai naci cewa ka yanka me ya me ya haka me ya dalilin da zai sa ya naci cewa ka yanka saboda a ranar na harkar hana ka yankan za'i saboda me mutumin da ya je aikin hajji irin wannan ya kokari ya kwaikwaye aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambayi yaya manzan Allah ko ba wa ya baka fata su to yaya manzan Allah yake kana ahlus sunna in dan bid'a ne ya je harkar sa gaban sa ba ba ba abin da ya da ba ke ka annahu yaqsud mukhalafata an-nabi in an ce ga abin da sunna take ya ga yan sunna suna rububi akan abin sai ce to ni ba zan yi ba amma kai dan sunna ka saba abin abin da kai shi wallahi kuma kai yanzu da kake tambaya ka ce ka je bai baka nasiba kuma ka ki yin wani abu wani irin ihu ne bayan hari haka ka ce bai baka nasi ba sai kuma baka nasi ba ga kuma yadda nasi yake kowa ya san shi karara dan ne zaka ki sai kuma ka zo gida ka ce yanzu me za mu yi ba kai hadiya ba to me da dalilin haka ni ina mamaki mutum da zai kashe dan kudin sa mai yawa ya sha wahala ya sha wahala amma kuma ya ki zuwa waye yadda aikin aikin hajji yadda aka tsara shi dan ne. saboda haka abin abin akwai takaici kuma ina takaicin a ce wanda zai kira zuwa ga sunna shi zai nace kuma akan asaba wa sunna akan asaba wa sunna babu wani sahabu manzo Allah da ya yanka dabba kafin kafin abin manzo Allah ranar nahar ya yanka kuma ya ce wa sahabansa duk ku yadda dai kana jin wani sahabin zai zagaye ya tashi kafin kafin lokacin za ka kana ka samu ka aika kuɗi kawai a yanka ma ka maka yanka eh? hajjinsa ya yi wannan baya baya rushe aikin haji amma kuma ajin da yi bai gama cika ba sallar mai haji yana sallar kasar amma saboda zaka bi zaka bi limaman maka da madina sallah kaga ai zaka cika inda zaka bi limaman maka da madina sallah kaga zaka cika amma inda zaka yi sallah kai kadai kuma zaka iya yin kasar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je haji har ya dawo kasar ya rika yi saboda ne limami kaga ba wani limamin baka da zai ana shi kasar shi ne limamin maka baka haka sai kamar limamin maka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi